من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا مسلمين لا روقون الله سبحانه وتعالى ليكرب من الشاوى ومن أيكم من الخير ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah Allah ya kamu yau laraba rana ta farko a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka al-khawarij wanda yake fayyace mana akidun khawarijawa da manhajinsu da kuma yanda ake gane su da alamominsu yau muna laraba sha uku daidai ga watan jimadal ula na shekara ta 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da 31 ga watan ɗaya a yau na shekara ta 2018 miladiya yau za mu shiga almafato sani bincike na biyu firqatul ibadiyya za mu ɗauko wannan ƙungiya daga cikin khawarija wannan mu ɗauko ita al'ibaziyya mu karanta nash'atuhum yadda suka fara rayuwa samuwansu wa tarihuhum da tarihinsu wa usuluhum da asalin yadda suka kafu wa mu'taqadatuhum da kuma aqidunsu mun ce ita khawarija sun kasu kashi kashi manya manyan kashe kashen da suke karkashin khawarijawa mun ce na farko akwai al'azariƙa, idan ba ku manta ba bayan azarika akwai najidat bayan najidat akwai safariya sannan akwai al'ibaziyya, muka ce najidat safariya da al'azarika waɗannan sun narke sun narke yanzu babu su amma al'ibaziyya wannan da za mu karanta su ne suke jiya da shekaran jiya da yau kuma suna nan isu ba sa mutuwa har gobe kiyama kamar yadda yawancin ƙungiyoyi da suka fito da yawa sun mutu banda shi'a za mu karanta wannan domin su ne a nan sai dai kaga suna canja launi su canja launi su canja riga su canja riga haka kullum amma su in ne dai su in ne dai don mota an canja mata fenti tana nan dai a martandinta in ma aka canja bakin fenti aka sa ja tana nan dai a marsandinta idan aka sa bulu dai tana nan a me marsandin dai marsandin ne to saboda haka mala yace tautsi'a yar shimfiɗa shine tautsi'a yar shimfiɗa هذه دراسة موجزة حول فرقة wato yace wannan wani dan bincike ne darusa ne mujaza takaitacce darasi ne takaitacce game da wannan ita kungiyan wani reshe ne daga cikin reshen hawarijawa. wannan kungiya ta ibadiyya min akbari firakil khawarij tana daga cikin mafi girman kungiyoyin hawarijawa da suke karkashin khawarijawa wallati la tazalu baqiyatan wanda bata gushe ba ku tana nan har yanzu a raye tana numfasawa walaha atba'un tana da mabiya wa turathun aqidiyun da littattafai rubuce-rubuce da yawa da suke da su game da aƙidarsu wa fiqhiyun da rubuce-rubuce da littattafai da yawa da suke da su na abin da ya shafi fikihu wa tarihiyun da littattafai na tarihi kabirun masu yawa hafilun wato wanda suke da yawan gaske ala wannan kungiyar ita ce wahiyar firkatul ibadiyya ita ce kungiya ko reshe na ibaziyya. وقد حصرت هذه الدراسة في الجانب العقدي ما لا يتي نا تكأيت بنتكينا دربتونا أكم ɓangaren أكيدا kawai. ban taɓo ɓangaren fiƙihunsu ba ban taɓa wani ɓangare na mu'amalar nasu ba ɓangaren aƙidansu malami yace ya taƙaita rubutun shi wannan da kuma yadda suka yi menene suka samu suka yi ta developing suna ta abin nan suna haɓaka wa ma ya tafarra'u an hamin masa'ila da abubuwan da kuma suka jibinci haka waɗansu abu na matsalolin da suka jibince su misali kal imamati kamar matsalan shugabanci mun san ɓangaren shi'a su sun takaita shugabanci akan limamai goma sha biyu al'imama al'isnai a shari'a to su ma suna da nasu aƙida game da shugaba dole ya zamanto daga cikin su ma ba sa yadda da duk wani shugaba ko shugabanci in ba daga cikinsu ba duk wani shugaba na musulmi a wajensu ba su ba kafiri ne kawai za mu karanta wal mawaqif at-tarikhiyya da waɗansu abubuwa da suka faru a tarihi allati hiya samaratun li usulil i'tiqad wanda su ne asalin sakamakon da suka samu ya haifar musu da irin wannan aqida din wa birragmi min qana'ati duk da cewa na gamsu fil umumi a gaba daya in general in ji malami الدكتور عبد الكريم ناصر العقل كان وند يولى فضل لتافين yace duk da cewa na gamsu da wato in general wato a gaba ɗaya dai na gamsu bima tawassaltu ilaihi game da binciken da na yiwo game da su din na gamsu da shi saboda ya binciken daga reliable sources daga tushe na asali duk da cewa na gamsu da binciken da na yi illa anna hadhihi dirasata la tazalu tahtaju ila mazidin min at-tawassu yace sai dai wannan bincike da rubuce-rubuce akan waɗannan mutanen ana buƙatan a ƙara faɗaɗa rubutu ana buƙatan ƙarin faɗaɗa rubutu wa shumul da gamewa a bincike a kansu sosai bincike shamil wanda zai hada da aƙidansu da fiƙihunsu da mu'amalat nasu da ibadat da tafsir da komai nasu bincike ya zamanto shamil ya ce domin shi rubutun da ya rubuta ɓangaren aƙidan ne kawai ɓangaren aƙida ne bai rubuta kowane ɓangare ba rubutun shi ba mamme ba ne da ya taɓo fikihun su da menene ɗin su ɓangare aƙida ko ya yi concentrating ya ce wa shumulu ilmiyan wa manhajiyan a yi bincike mamme mai faɗi a ta hanyar ilimi kuma ta hanyar tsari manhaj abin tsari na research method yanda ake bincike sosai a yi rubutu wa mata wasaltu ilaihi fi bahar. yace abinda na samu sakamakon da na samu game da wannan binciken da na yi, faqad wasaftuhu bima waqa'a fi yadi min kutubil ibadiyya yace na karfafa shi tawfiq na karfafa shi da irin littattafan da hannuna ya iya samowa na su littattafan su su ibadiyan alfusihi wa hadisan littattafan a da can da littattafan na yanzu na wannan zamani yace duk abin da na faɗa sai ku yi sai rifarin shi zuwa ga menene zuwa ga littattafan littattafansu na malamansu na farko can da littattafansu na yanzu yadda suka canja launi a yanzu wallafi ashartu ila ya fi hamishin bahar yace duk abinda na faɗa na yi nuni na yi ihala zuwa ga littattafansu a ƙarƙashin hamish shine ƙarƙashi can wajen footnote duk littafin da na yi maganar da na yi sai kun yi bayanin in littafin a can kafa wa ahyanan qalilatun atamidu ala al-kutubin naqila yace wani sa'i nakan takaita dogaro akan littattafan da suka nakalto maganganunsu awin naqila an masadirihim ko kuma waɗanda suka ɗauko mana manya-manyan almasdar shine ginshikan littattafansu da suke takama da su wa kan hawaltu al-iqtisar nayi ƙoƙarin un takaita da ardin mujazin lin-nash'ati wat bayan na ɗan bijiro da takaitaccen tarihinsu da rayuwansu ala al wal masail al akan asalin tushe da su da kuma matsalolin da suka shafi aƙidansu wal manhajiya da irin salon rayuwansu da suke tafiya a kai salon aƙidansu da suka gina a kai almuhimma wanda suke da muhimmanci kawai ban tsawaita maganganu da yawa ba التي خالفت فيها العباضية الأهل, أهل السنة والجماعة shi kawai ya yi ta taɓo wuraren da wannan ƙungiyar ta saba ƙidan ahalus sunna bai rubuta komai kwai da kwarkwata ba yace a'a ya taƙaita kawai rubutu akan abin da ya shafi aƙida ta ɓangaren aƙidansu da ta saba wa ta ahalus sunna wal jama'a su ne kai ta sotin kawai yana nunawa tafsilan al'afwan. Ah, afwan na'am nan ina ne mundu ahadi sahabati wa tabi'ina hatta inda suka saba wa aqidan ahlu sunna tun zamanin sahabai ya gangaro ya gangaro har yau dinnan wannan zamanin mu su yayi ta tabowa ولم يكن غرضي wa جميع أصولهم وعقائدهم تفصيلا yace shi manufarsa ba wai yayi bayanin dukkan aƙidunsu da kuma asalin abin da suka ginu a kai in details ba wai yayi zai detailing din komai dalla dalla dalla ba a'a shi da ya taɓo manya-manyan wuraren da suka su ta saɓawa da ta'alu suna dama mu buƙatar mu ma na Yake kama lam yakun hammi bayanu ma wafaqu bihi salaf ya ce haka nan ni ban yi wani ba da muhimmanci akan taɓo wuraren da aƙidansu ta yi daidai da na ahalus sunna ba inda dai suka saba wa ahalus sunna nan ne kawai na kawo nan ne kawai na kawo wannan domin shine mafi sauƙin takaitawa domin akwai wani sahabi da ya ce mutane sukan zo na mata sunan shi mutane sukan zo wajen manzo Allah tambaye shi alheri don su aikata ni kuma nakan tambayi manzo Allah sharri don in guje shi ka gani idan aka ce kaza kaza kaza kaza su ne sharrin ya san duk abin da ba shi ba shine alheri to su wannan yace shi ya fi ba da muhimmanci wajen bayanin inda su ibadiyya aqidan su ta saba wa ta ahlus sunnati wal jamaa yace ban kula da bayyana inda su suka hadu da ahlus sunna inda aqidan su ta dace da ahlus sunna yace duk wannan bai eh, bai ban bashi muhimmanci ba kai dai ka san inda suka saba maka shiken in ka san a kaza kaza ku sun saba maka to a sauran kenan ba sai an gaya maka ba kenan sun wafaka maka ce yana abin da malami yayi hafizahullah yace id inna jumlata usulihim al-i'tiqadiyya domin asalin wato usul nasu asalin harshafin su tushen su a dunkule dai ta ɓangaren aƙida to ta saba wa ahalus sunna wal jama'a wato asalin asalin asalin su condition nasu da manhajinsu na asali da abinda suka gina aƙidansu a kai asali ta saba wa ahalus sunna shi tushen dama ya saba wa ahalus sunna din amma a cikin furo yayin da ake tafiya tafiya akwai inda suka ɗan yi muwafaka da ahalus sunna wurare ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya daya haka inda su yi muwafaka da ahalus sunna yace duk da cewa asalin aqidan su yana hannu riga da na ahalus sunna sai hannu riga amma duk da haka akwai inda dai suka haɗu da ahalus sunna din inda aqidan su ta zo ɗaya da ta sunna wa ma wafaqu bihi sunnata ربما لم يكن قصدهم به zatul muwafaqa inda suka yi daidai da ahlu sunna to wataƙila su aniyan su can ba wai dama don kawai don abin ya don ahlu sunna suna kai ne yasa suka bi ba a'a faduwa ce kawai ta zo daidai da zama kawai li'annahum yarawna salafa min jumlatil mukhalifina ghaliban domin su a wajen su sun ɗauki a salafu salih ahlus sunna suna ganin a dunkule dai gaba ɗaya suna daga cikin wanda suke saba musu aƙida. to saboda haka kada ka ga wai don wata aqidan su yi daidai da na ahlus sunna ka ɗauka wai ahlus sunnan ne suka yi daidai a wajen su shi sa suka biyo su no kawai faɗuwa ce ta zo daidai da zama kawai ta su zama ahlus sunna bebe suna aqidantuwa da wannan aƙidar ba wa hadhihi bid'atun mudilla duk mai ganin cewa ahlus sunna as salafu salih gaba ɗaya masu saba musu ne to wannan bid'a ce ɓatacciya mai ɓatarwa kuma domin yawanci magabata ɗin nan su ne abun menene madubinmu ko ba haka ba wa waiwaye kuma menene adon tafiya ko ba haka ba domin duk abin da bai kasance addini ba a zamanin waɗannan bayan Allah a salafu salih ba zai taɓa zamanto addini a zamanin mu ba ina fata an gane saboda haka dole su ne mahanganmu su ne fitilanmu su ne masu haskaka mana su ne muke koyi da su wanda ya riga ka abu ya riga ka kawai har abada har abada ya riga ka kawai ko ɗalibai ne aka kafa makaranta misali 30 years ago to first batch da second batch da abun nan waɗannan da suka fita sai sun riga na bayan samun karatu domin as-sabiquna as na kawai wanda ya riga ka da ya riga ka kawai ina fata an gane yanzu Allah na tuba astaghfirullah ko wani aka dauko irin tatattan dan iska na dadin ya ce ayya ai ku ba ku iskanci ba ku je dai ku ta yawo da gariyo za ka duba wato shi ma wani salaf ne a wajen iskanci yana nuna ma waɗannan ayya ku da Allah ku je can ku ba ku billahi allazi ayya ba ku rayu a zamanin mu ba ko hayaniya kuke na ba su ga abin nan ba tsiya eh, ku ai tsiyanku na shan wiwi ne da riko gari kan to sai ya nuna maka shi ai yanzu da ya riga ka kun zo a baya na baya kawai dole kawai a baya yake kawai haka za su nuna muku to haka nan mana kwarai din haka nan mana kwarai din kaga wani yaro ina karanta wani article haka irin matasa masu dan zafin kan nan yana hira da kakan shi wani tsoho tukuk tukuk yace ni kakan wace irin rayuwa kuka yi a jami'a in ba kwamfuta babu intanet babu waya babu cellular babu wayan hannu ya kuka ji daɗin rayuwanku ta ce eh, mun yi rayuwanmu a irin daɗin irin rayuwan da kuka yin da babu tarbiyya babu karatu babu ladabi babu abin nan kuma ina fata an gane ko to kaga ai shi ma ya faɗa masa yana zargin an ci gaba ba intanet ba waya ba kaza ba ya suka ji daɗi ba. yace yadda kuke jin eh, na kuɗi ba tarbiya ba ladabi ba ilimi ba biyayya ga iyaye babu kaza da kaza haka muka rayu a taƙaice ya ce fa'inna min usulihim a yana daga cikin usul ɗinsu in ka ji an ce usul ai aƙida ake nufi idan kaji an ce maka min usuli ahli sunnati wal jama'a ai bi ma'ana min aqidati ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin usuluhum ai i'tiqaduhum yana daga cikin aqidan su ibadiyya annahum humul mu'minun a aqidan su suna ganin su ne kadai mumunai wa ghayruhum kuma yusammunahu mukhalifan duk wanda ba nasu bane ba a cikinsu bane suna kiran shi muhalifi muhalif wato mai saba wato wanda ya saba mana bi ma'ana a taƙaice ɓatacce ɓatacce to kaga kuma ka rayu kana ganin kai ne kawai mumini to tasfiyatun nafsi wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu man ittaqa Allah ce kada ku tsarkake kanku ni Allah da na halicce ku na san zukatan ku ni na san mai tsoro na ba ya ka fito ka rika kuri ni ne mai tsoron Allah ni ne wane ni ne kan daidai ni ne kaza Allah ce ni na san wanda yake kan daidai to duk nan da mutum ce gani shine yafi kowa shine akan daidai kawai waninsa yana bata to nan ne ya fara halaka nan ne halaka ta fara shigan ma? ina fata an gane to waɗannan ake su ibadiyya din nan kullum asalin aƙidansu da suka ginu a kai su ne kaɗai mumunai wanda ba sa tare da su su ne ɓatattu halakakku bima fi zalika min min ahli sunna wal jama'a including ahlus sunnati wal jama'a tunda ahlus sunna wal jama'a ba sa tare da su ba sa goyon aqidan su saboda haka su ma batattu ne halakakku a wajen su shi irin hange da kallon da suke wa ahlus sunnati wal jama'a da duk ma wanda ba ahlus sunna ba amma baya tare da su duk waje ɗaya suke hada su kawai turmi ɗaya suke hada su su kirba lakinnahum ma'a zalika qad yujilluna ba'd al-a'immati bi afradihim duk da haka suna girmama waɗansu shugabannin musulmi wato in person kawai a matsayinsu kawai amma ba wai a aƙidansu ba a matsayinsu kawai amma ba a aƙida ba suna girmama sayidina abubakar suna girmama sayidina umar misali a matsayinsu a zatinsu haka ba wai amma don aƙidansu ba za su iya girmama waɗansu daga cikin shugabannin musulmai wanda ba nasu ba ba wai don aƙidansu ba kai don personalities nasu don su ɗin kawai haka ɗin kawai suke girmama su kan imami ahmad wal bukhari wa muslim wa hadha ma tattafiqu alaihi ghalibul firaq wa hadha ai kamar yadda suke girmama imamu ahmad da bukhari da muslim wannan galibin galibin ƙungiyoyin nan wanda ba na ahalus sunna ba suna girmama su wa hada ay mukhalafatuhum lis-salaf fi ba'd al-usul wal manahij mimma hawalat bayanahu min khilal mimma hawaltu bayanahu min khilal hadha al-'ard as-sarih yace ai saba wanda suka yi wa magabata a salafus salih a waɗansu ɓangare da shashi na aƙida da manhaji malamin ya ce yana daga cikin abin da na yi ƙoƙari in ambato mana in tattaɓo su khilala hadha al-ardi sare wato a cikin wannan ɗan rubutun da na yi cikin gaggawa wa akhiran daga ƙarshe fa inna hadhihi minni محاولة للتعرف على ما كانت عليه الإباضية قديما وحديثا ya ce wannan wani ƙoƙari ne daga gare ni domin in kawo mana wato hoton ibadiyya musansu ƙarara domin musansu ƙarara musan irin abin da suka ginu a kai a da da yanzu muwazanatan bi manhajis talab sannan mu yi kwamfiyarin. mu'auna shi da tafarkin as-salafu salih abinda yake so kenan ya ɗauko wata aqidan su da ta saba wa ahlu sunna sai zai ya ya auna su yayi wayin nasu ya nuna mana inda ta ahlu sunna ta dige su duna an ata'arrada li hukmihim wa hukm al fihim wato ba tare da na faɗi hukuncin su da irin hukuncin da musulunci ya yanke musu ba wa ra'ayi a immati salafi wa ulama'i sunnati fi mu'taqadatihim tafsilan sannan haka ba tare da kawo ra'ayin shugabannin ahlus sunna magabata da malamansu game da su wato a dalla-dalla ba zan kawo sama-sama kawai لأن هذه مسألة كبيرة la yattasi'u laha hadha al-ard al-mujal to ce mai girman gaske mai fadin gaske yace wannan ɗan littafin da ya wallafa ba zai iya daukan su ba ba zai iya ɗaukan bayanan su dalla dalla ba za ka same su in bayanai ne dalla dalla to volume ne volume volume volume volume ne ce shi kuma zai rika ɗan taɓawa ne kawai ya ɗan haskaka kawai lordship yace amma ala wajhil ijmali fa mimma huwa ma'lumun badahatan an ahli ilm amma ta hanyar wato yaka abun a dunkule al'amari ne sananne ne a bayyane daga ma'abuta ilimi cewa anna i'immata salafi lam yukaffiru al-khawarij wal ibadiyyata wal ibadiyyatu minhum min babi aula to abinda muka sani ne kamar yadda muka faɗa ba inda magabata a salafu salih suka kafirta jawa, suka ce musu su kafirai ne sai dai su masu sabawa ne manhajin ahalus sunna a inda hukuncin da suka ba su kenan wal su suma wannan ibadun ibadiyyan tunda suna karkashin su ne idan har ba a yanke wa uwar hukunci ba to ƴaƴan ma ai ba a yanke musu tunda suna bin uwar ne min babi aula da har ba a yanke wa kawari su ne wanda suke asalin da suka kyankyashe ibadiyya tunda ba a yanke musu hukuncin kafirci ba fal ibadiyyatu su min hum, min ba babi aula ibadiyya su suka fi cancanta ba za a yanke musu ba a fahum aqallul khawarij ghuluwan wato su sun suna ba su kai khawarijawa wajen wuce gona da iri ba lakinnahum yuwafiquna al-khawarij fi galibi usulihim suna muwafaka, muwafakan khawarija suna goyon bayan khawarijawa suna haɗa kai da khawarijawa a galibin aƙidunsu. amma su ma kansu ibabiya akwai inda suka saba musu ولذلك بدعوهم وعدوهم من أهل الأهواء shi yasa su khawarijawan babban leman tabbiji an tadda su ibadiyya suka ɗauke su ma cewa suna daga cikin ahlul ahwa wa amilu bi khabarin nabi sallallahu wa amrihi fihim sannan suka yi aiki da labarin da manzo Allah sallallahu ya bayar da kuma umarnin da annabi sallallahu alaihi ya bada game da su cewa faqatiluhum manzo Allah sallallahu alaihi bayani cewa su sufaha'ul ahlam menene menene haka manzo Allah sallallahu ya nuna kama anna al-ibadiyyah al-muta'akhirin dakhalahum at-tajahhum wal-i'tizalu wa ilmu al-kalam fi kathir min usul al-aqida haka nan ibadiyya na karshe karshe din nan banda na farko daga ba masu rikide sai aqidan jahamiyanci ya shige su da aqidan mu'tazalanci da kuma ilmul kalam ma'abuta ilimin zance philosopher masu ƙoƙarin kafa hujja da magana kawai da hankali ba wai da fi kathirin min usulil aqida yawanci cikin al'amura na aqida wato sun shishige su kamar yadda na ga muku wanda zaka samu ya kafu kawai wanda iska ba ta kaɗa shi guguwa ba ta ɗiban shi shine mutumin da ya riko da littafin Allah da sunnan manzon Allah taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu kitaballahi sunnati Yanzu Allah ce zan bar muku abubuwa guda biyu in kuka yi riko da su ba za ku taɓa ɓacewa ba har abada matukan kuna riko da su shine littafin Allah da sunnan manzon Allah su ne duk wanda ya rike da su to kamar wani irin dutse ne da ya kafu a doron kasa duk kadawar iska ba za ta girgiza shi ba ne wanda ya riko da wannan amma wanda ya sake sunnan manzo Allah sallallahu ya sake alqur'ani yace ra'ayin shi da son zuciyan shi zai bi to zaka ga tunda abun ya gina kansa da tafarkinsa da aqidarsa akan son zuciya to in wani son zuciyan shi ya bullo ya fi nashi ya kaga shi ma ya bi wancan son zuciya Inna wani ya kunno sabon son zuciyan kuma haka ya karkata ya bidan kullum son zuciyan da ya fi nashi idan ya zo sai kaga ya kaɗa shi ne ya ɗebe wani ya ɗebe shi ne ya dawo da shi ne ya dawo da shi na tunda bai da sabati bai bai kafu ba kamar kirke wanda ya kafu kaman kirke da duk juyin duniyan nan da kaɗawan guguwa ta ɓata da duniya da son rayuwar duniya ba ta taɓa girgiza shi shine wanda ya riko da littafin Allah subhanahu wataala alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mai ce in kuka yi riko da su kuka dambe su to ba za ku taba batawa ba har abada sai dai ai karo da kai a fadi wani ma yazo a guje ya karo da kai sai ya fadi kawai ya suma ko ya mutu a can amma kai kana nan tsaf amma randa da ka sake su to idan iska ta kada guguwan guguwan fitinan ka aƙida guguwan duniya ita ta kaɗa yadda kake ganin ledoji da menene suke yawo a sama to haka za ka ga mutane in guguwan sun zuciya ta kaɗa haka za ta rika ɗaukar su ba su da nauyi kasa idan guguwa ta ɗau leda ko ta ɗau wani abu a sama to wani ta je ta yadda shi cikin rafi wani ta yadda shi kan duwatsu wani ta yadda shi cikin wani sako inda ba zai iya fitowa ba to haka wanda bai ginu ya kafu akan littafin Allah da sunnan manzo Allah ba idan iska ta ɗauke shi ta sun zuciya in ta yi juyi da shi a sama sai ta jefe shi a inda zai halaka ko ba mai iya tsamo shi ya shi tun bai da nauyi kwata-kwata ne? Allah ban ya rufa mana asiri kama annahu mutaqarrirun anhum salafan inda ulama wa huwa ma hawaltu ibrazahu kamar yadda al'amari ya tabbata daga gare su kamar yadda ya zo a malamai bakin malamai magabata a salafu salih wanda shine malami yi kokari ya bayyana mana anan ya kullo mana da shi shine annahum min firaqil khawarij su dai ibadiyya wani reshe ne daga kawarijawa wa annahum aqalluhum guluwan su ne mafi karanci mafi sauki a wajen menene tsanani da wuce gona da iri wa min huna daga nan ne fa innahu minal mu'ammal an yakuna an yakunu aqrabahum ila qabulil haqq wal hiwarul chat wato daga nan ne ake sa ran ake sa rai su ibadiyya su ne mafi kusa zuwa ga karɓan gaskiya domin duk ƙungiyar da ka same ta mai sauƙin kai ta fi karɓan gaskiya akan mai tsananin ra'ayi ina fata an gane ko kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya yi rankin ɗin Yahudawa da Nasara da Kiristoci yace menene la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wal tajidanna aqrabahum mawaddatan ko lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara yasa zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun Allah yake za ta samu mafiya tsananin kiyayya da gaba ga musulmai su ne Yahudawa da kuma wanda ba su da addini yan gargajiya addinin gargajiya wanda suke bauta gumaka za ka samu waɗannan ƙiyayyansu da tsananinsu ga musulmi ya fi ga waɗannan mutane amma za ka samu masu sauƙi mafiya kusa da mummunai da musulmai su ne menene wanda suke cewa su ne nasara mabiyan annabi isa kiristoci me yasa yake domin a cikin su akwai manya-manyan haskoci da abin nan da pop pop pop da kuma reverend reverend kuma ba sa girman kai asali idan ka same su na najeriya na nan gaba ne da bakin ciki ne kawai su yake hana su musulunta hasadan ne kawai amma da za ka samu fiyo waɗannan fastoci a waɗansu wurare ana zama a yi dialogue da su babu matsala amma waɗannan wani irin gaba ne aka suka kawai aka dasa musu a cikin zukatansu na kiyayya da musulmi kawai amma sun san musulman addinin su ba haka yake ba yana da sauki da kafin a fara yawon musu propaganda inda kiristocin Najeriya din nan na arewa suka lalace suka juya suka zamanto masu tsananin gaba ga musulmi lokacin da kan haka naɗa kan sai a rika posting a yi posting in mutumin kudu a ce ya zo arewa ya rike wani coci a yi posting in wani daga can kudu ya zo nan arewa a yi posting in waɗansu su zo arewa a yi posting in wani daga local government inda suke su zalla sai a postin in su a wani cocin da local government din musulmai ne to idan ya ga irin ni'ima da alheri da menene da arewa take ciki to sai ya rika kulla gaba yana musu wa'azin gaba amma da gaba ɗaya ba a san da wannan ba sai da na kudu ina suka fa aka fara postin din shi suka hauro sai suka ga ni'iman da yake arewa da irin abin da Allah ya na alheri bari a rika haddasa fitinan da ba za a samu natsuwan a zauna cikin kwanciyar hankali ba wannan shi ne ta fata an gani haka su Allah ban ya rufa mana asiri saboda haka wa min huna ko daga nan ne wato suka fi kusanci zuwa ga karɓan gaskiya wal da tattaunawa aljad tattaunawa ta gaske don ka same su su al'ibadiyya idan har za su tattauna da kai babu munafurci ko suna yin abun akan abin nan idan shi a in zai tattauna da kai ma yana yi ne akan taƙiyya ne amma ibadiyya har suka ce za su tattauna da kai to alhiwaru jat tattaunawan sosai suke don su fahimci su saurare ka waffaqana Allahu wa Allah ya datar da mu mu ahlus sunna wa da su din ma lima fihi ga dukkan abin da zai zaman mana alkhairi wal haqq ya datar da su zuwa gaskiya mu ma haka wal da shari'a Wahadana jami'an ila siratil mustaqim Allah ya addu'a Allah ya shiryar da mu gaba ɗayan mu da mu da su din duka zuwa ga tafarki madaidaici yace hadha wannan kenan wa qarqasamtu hadha al-mujaza ila thalathati mabahis ra'isiyya wato na rarraba wannan takaitaccen bayanin da zan yi game da wannan kungiya ta ibabiyya zuwa ga wato rassa guda uku نفرق في التعريف بالإباضية وتاريخها لا يقوقرين قوقرين سنة سن السنة هو متعني دمد سوء إباضية وأنين إباضية definition سنة وتاريخ هذا تاريخ سودين ستفارة حرزوا يبزئين نبي في معتقدات الإباضية Akidun waɗannan mutanen abu na uku na ƙarshe kulafatun wa nata'ijun wa ƙirahatun ya kawo wato abin nan a ya kawo ya takaita ya takaita dukkan bayanin da ya ɗin in somari, wa nata'ij da kuma sakamakon binciken da yayi din waqtirahat da kuma suggestion ina fata ya kawo maka su ka waye su ya gaya maka ya aqidan su yake ya gaya maka sannan ya kawo maka kuma abun a dunkule daga ƙarshe sannan ya kawo maka sakamakon binciken da ya da kuma shawarwari suggestion da zai baka game da yadda za ka yi mu'amala da su ka gano su wannan shi ne da yin makiyinka na farko ka fara sanin shi yayi ce ko ba haka ba ka fara sanin makiyinka yayi ce ka gani sannan kuma ka zo ka san menene a kan me yake kullatanka sannan can a baka kuma sakamakon abin da zai biyo baya game da aƙidan shi nan gare ka sai a baka kai kuma shawara inda za ka kullo masa wannan shi ne duk abinda muka yi a nan shimfiɗa ce da izinin Allah in mai kowa mai komai ya tsawaita rayuwarmu gobe sai mu fara sanin suwaye al'ibaziyya ita, ya suka samo asali waye ne shugabansu ya suka fara suka rayu har suka yi rarrake eh, har suka zamanto ƙwaro a duniya duka a sunan su ne za mu sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu dakata a nan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh